بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a nan cibiyar yada addinin musulunci ta imam malik islamic santa da ke nan maiduguri jihar borno domin ci gaba da darasin littafinmu na riyadus Salihina na imam nauyi da muke karantawa dukkanin alhamis bayan salon la'asar yau biyu ga watan jumada me al'ula jumada ba al'ula ko rabi jumada al'ula shekara 1445 hijiriya wanda ya daidai da 16 ga watan Novemba shekara ta 2023 miladiya muna kitabu salami babu salamin rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi muna kan hadisi na 873 wa an ummi hani fakhita binti abi talib an karbo daga ummi hani fakhita ir abu talib ‘yar uwar manzan Allah Muhammad sallallahu Alaihi ta ce, zahabtu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amal fathi shekarar da aka yi fatuhu makka fa wajadtuhu sai na tarar da shi na riske shi yagtasilu yana wanka wa fatimatu ibnatahu wa fatimatu ibnatahu wa fatimatu ibnatuhu ba zai karanta mana wa fatimatu ibnatuhu da sauri wafa da sauri ya hada su to na'am hmm. hankalin naka ya rabu gida biyu ga waya ga littafi hmm? to ka bar shi man bayan an gama ba ya fi ba hankalin zai rabu gida biyu tasturuhu bi thawbin tana rufe shi ta yi masa hijabi da wani sutura yalle ƙalar sai ta ce fasallamtu sai na yi sallama hadisin yana da tso wa zakaratil haditha sai ta ambaci ta yi magana a kan hadisin abin da ya faru kenan mutum yana wanka za a iya masa sallama kuma zai ansa sallama amma malamai sun ce idan mutum ba haya yake ko fitsari yake to karya ansa karya ambaci sunan Allah wankan ma ya zama dole to amma sun ce ba laifi muttafaqun alaihi yana magana ne akan yin sallama mace ta yi sallama kai ma kaiwa wa mace sallama za mu zo mu yi bayani a kai wa an asma'a binti yazid an karbo daga asma'a yar yazid radiyallahu anha qalat ce, marra alaina an sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya wuce kusa da mu fi niswatin fasallama alaina tare da wasu mata sai yi mana sallama rawahu abu dawuda mun karanta wannan ba wa tirmizi wa kala hadisun hasan wa haza lafsu abi dawuda wannan lafazi ne na abi dawuda wa lafzu tirmizi lafazin tirmizi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra fil masjid yawman ma'aikin Allah ya zo ya wuce cikin masallaci wata rana ta cikin masalati wa usbatun minan nisa'i wasu jama'a daga mata qu'udun suna zanne fa alwa bi yadihi bi taslimi sai yi nuni da hannunsa amma da yin sallama zaka yi sallama kuma zaka yi nuni da hannu amma ba zai yi kai nuni da hannu ba tare da ba sallama ba zai yi kai sallama ba tare da ka daga hannu ba ba laifi bane to anan yana mana nunin cewa ya halatta ka yi wa ‘yar uwarka sallama don ba za ka aure ta ba ‘yar ɗan uwanka ‘yar ‘yar uwarka amminka abin nan innarka yar mahaifiyarka duk za ka yi musu sallama kuma za ka iya yin hannu da su saboda ba za ka aure su ba duk wanda ba za ka aure ta ba za ka iya hannu da ita idan aka amince da fitina amma amma saboda irin yanayin zamani akwai jarababbun mutane irin mutanen da suke neman 'ya'yan 'yan uwansu da zina ko kuma su nemi innonin innoninsu da zina to sai ayi yi ƙoƙarin nisanta amma idan aka aminta to ba laifi mutum zai hannu da ammitsa da ƙawar mahaifiyarsa yar mahaifiyarsa yar ɗansa jikasa kenan yar ɗan’uwansa uwansa duk zai hannu da su laraba sun sabarwa kansu irin wannan amma wanda zaka aure ta bai halatta kai hannu da ita ba kamar yar baffanka yar kawunka yar innarka bai halatta kai hannu da ita ba amma sallama za ka yi musu idan aka aminta ga barin fada fitina za mu shiga sabon babi haka ne babu ta Harimi, ibtida'il kafir bisalami babi ne wanda yake magana akan haramcin kada a fara yi wa kafiri sallama idan aka ce kafiri duk wani wanda ba musulunci yake ba kafiri ne ya kafir cewa Allah ana iya ce mai kafiri ana iya ce mai arne duk ɗaya ne wa kaifiyatin raddi alaihim da kuma yadda za ka yi musu raddi idan suka yi ma sallama wasu babi salami kuma babi ne wanda yake magana akan ana son yin sallama ala ahli majalisin ga mutanen da suke zanne a majalisa fihim muslimuna wa kuffar cikinsu akwai musulmi akwai kafirai to zaka iya musu sallama kai ka musulmi ne ba kafiran ba hadisi na 875 an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace la tabda'ul yahuda kada ku fara wa yahuda nan nasara ko nasara bisalami da yin sallama wa ke nufi da yahudu wa ke nufi da nasara su waye na su karan kansu yahudawa da nasara da wayanda suka yi kama da su zuwa wanda suka yi kama da su wanda suke kan addinin da yahudawa suke kai ko kuma nasara suke kai yanzu kamar kiristoci kenan na duniya gaba daya wanda suke bin yahudanci na duniya gaba daya ko to amma an ce yahudu ne da nasara kuma wannan ɗayan ga kawo ba a kawo shi a nan ba Maganin cewa wanda suka yi kama da su ɗin cike yake da fasaha wannan ba zagaye za hikima ce na'am na'am al-yahudu da nasara aka ce shi ban je wajensa ba fa mm, yahudu da nasara ana nufin ba kabilar ake nufi ba masu bin addinin to tunda haka ne kaga ya halatta mutum ya aure bayahudiya yanzu wanda take Israel ko take wani waje a duniya ya halatta mutum ya auri baturiya ta ingila ko ta rome inda turawa ne ko saboda turawa ne kuma suna bin wannan addini to yanzu za ka iya auren ngozi yar afirka kirista tana bin addinin kirista tana son ka za ka aure ta zai yiwu? zai me yasa? abin da ya halatta wancan shi halatta wannan na'am ba mai mu'arada yawa wannan babinsu daban ne to cikin goman nan da aka hana ai yahudu da nasarar ma ba sa ciki eh. bani wa bani tabalab wannan wace kabila ce banu tabalab da ni yanzu ni wannan sabuwar kabila da kafa dare ni ma bako ne a wajena banu tabalab din nan dan Allah banu tabalab Ƴan wani kasa ce wace kasa ce banu tabalab dan kare wallahi ni ma ban taba sanin wannan kabila ba sai yau ko kara rubin bano ta galib ko me to wannan hanyar su daban wanda kake faɗa hanyar ta daban wannan hanyar su daban ya halatta mutum zai auri mace wadda take bin addinin kirista ko da ba baturiya ba ce ya halatta ka auri kirista wadda suke nan ba musulmi ba ya halatta ka aure ta amma kuma shin matan musulmin ‘yan mata ‘ya'yan musulmin karewa suka yi wannan shi ne ba haramtawa ba ne ba su kare ba sannan kuma irin yadda ake samun ƙiyayya daga dewa daga cikinsu shin za ka aminta kai musulmi idan ka auro ta saboda ba ta san addinin nata ba su namu wanda muke tare ai ba su san addinin nasu ba saboda ba sa karanta littafin shi ne matsalar musulmi kuma suna haddace qur'ani suna haddace littafin suna sanin ma'anarsa inda zaka san ba sa haddace littafin yanzu ka samu wanda yake bin addinin kirista ka ce ya nuna ma inda aka ce a yi kiɗa a yi rawa a wurin bauta to wallahi zai ji jiki kuma idan ka ce a nuna maka inda aka yadda mace kirista ta bar gashinta a buɗe a bainar jama'a za ka haɗa shi da aiki shi yasa kake gani a duk lokacin da aka zana foton mary maryam kenan uwar annabi isa alayhi aka zana hotonta ba za ka taɓa ganin foton mary ba ɗankwali ba da ɗankwali da kimar za a ganta saboda rufe gashi abu ne mai kyau wanda zai nuna ma cewa ba sa karanta littafin nasu ko ba inda shi annabi isa ya ce shi allah ne babu saboda haka rashin karantar addini addini da mutumin yake bi to yakan janyo masa matsaloli da yawa ko zai toshe mai basira saboda haka 'ya'yan musulmi ba su kare ba a aure 'ya'yan musulmi idan suka duk da halarci wancan don wasu masu cewa bai halatta a auri wayannan kiristoci namu na yanzu ba suna ko kuma ahalul wasu ma cewa suke ahalul kitab ba na wannan zamanin ba na zamanin annabi ake nufi zamanin da ƙur'ani ya sauka saboda me saboda suna kafa hujja da cewa ai na yanzu sun canza littafin nasu amsar ita ce sunan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yayi bayani akan cewa sun canza littafin nasu duk da canza wasu ne musulunci ce a aure su in ba dan sun canza ba da su ma musulmi ne da sun musulunta kuma Allah ba zai cire su da daga cikin musulmi ba ba zai ce wa nisa'ul lazina wa ta'amul lazina utul kitaba hilakum wa ta'amu hilakum ba zai faɗi wannan ba saboda haka ya halatta aure su amma kuma a bari 'ya'yan musulmi idan suka kare kaman abin nan ne aiko wani abu wanda an halatta shi amma kuma saboda wasu dalilai za a haƙura akwai wani abu da na tuno abubuwa guda uku ne in na tuno zan faɗa yanzu kamar misali za a ga mutum ne zai ce ga naman akuya ga naman rago ga sa ga naman raƙumi ga kaza ga tattabara ga ɗawisu kawai mutum ya je ya ce tunda an ta ni bari in je in yanka doki in ji naman doki kagai kafin ka haramta masa za ka ji jiki to amma naman dabbobin karewa suka yi ba karewa suka yi ba kada ka yi abin da yake ba wajibi ba ne kada ka yi abin da don ka yi ba wai wani lada za ka samu ba kada ka kawo rigima cikin mutane akwai abubuwa masu kama da irin wannan suna da yawa dole ne za a bi usulubul hakim cikin al'amura shi yasa malaman suna magabata sun gada daga sahabbai da kuma tabi'ai tabi'i tabi'ina har su ibnu taimiyya. da dukkanin malaman suna sun haɗu kan cewa ko da ingantaccen hadisi ne idan ka bayyana zai kawo wani abu ruɗani abubuwa za su zo su lalace to ya halatta ka ɓoye wannan hadisin kar ka faɗa ka ƙyale akwai lokaci saboda musulunci yana son a zauna lafiya kuma yana son a ringa bin mutane da hankali ka ɓoye shi in ya so ma a ce ka shiga cikin inna zina ya tumuna ma an zina minar bayinati, ba ka shiga ciki ba kana iya ɓoye hadisi saboda wasu dalilai dalilan nan kuma malamai ne an rasi fil ilmi su za su san dalilin da zai sa kai ƙiyin magana akan wannan hadisin ba wanda yake ilimin su ba zurfi ba ba wanda yake ba su da tunani ba shi yasa Abu Hurairah ke cewa na haddace hadisai rumbu biyu daga manzon Allah ɗayan na riga na yaɗa su akwai wani rumbu guda a ɗaure ba yanzu zan fitar da su ba idan da zan baje su yanzu to za a kashe ni fitina za ta yaduwa ban ƙasa ko wayannan hadisan suna magana akan Banu Umayya ne kuma a lokacin su suke da mulki mai mulki ko baya da za a yi taɓo shi ko da hadisi za ka karanta karara bai na jama'a ya baka kun ga akwai hikima abu rai, ba zai ɓoye wannan abin saboda dalili ba shi yasa baya daga cikin hikima ka ce duk abin da ka gani ba tare da tuntuɓar malamai ba ba tare da karanta littattafai ka ce kara kawai kai ka faɗi shi ya tada ƙura da rigima bai na jama'a shi yasa malamai suka wallafa littattafai ai su alƙawa'id ɗin nan akwai qawaid fiqhiyya akwai abubuwa da dama dar'ul mafasiri muqaddaman ala jalbil masali irin su al masalih irin su saddu zari'a abubuwa ga sunan ba iyaka wajibi ne duk wani mai wa'azi ya karanci wayannan qawaid wallahi idan zaka yi wa'azi baina jama'a baka fahimci wannan qawaid din ba dole sai ka fada kuskure shi yasa za ga yanzu matasa a social media suna wa'azi ba nutsuwa maimakon mutum ya karanci sira ko wani hadisi ya yi bayani yadda mutane za su fahimci abu ba hana yin raddi ba yana da kyau amma ya zama bisa tsari za a ga mutum kawai ta surutai wani ma ya haɗa da ashar a cikin karatu wani ma ya yi wasu maganganu wanda bai dace a yi ba da kwatanta abin na ɗin mace al'auranta da kuma wasu abubuwa kamar burgewa. yana da kyau raha mizahi yana da kyau manzan Allah ma yana mizahi sai zo ya kama sahabinsa ta baya ba tare da ya gan shi ba sai ce ina wanda zai siya bawa yana wasa da sahabinsa. mata ma yana musu wasu irin lafazi irin tsofaffin da na wasa lafazi mai kyau domin samun kwanciyar hankali wayannan ƙananan abubuwan ba hana ba amma kawai wurin karatu majalisar karatu ya zama kawai majalisa ce ta 'yan abin nan kawai karatun ba wani abu da ya amfanar ba zai daɗi ba saboda haka duk wayannan abinda abin yake janyo shi din rashin zama a gaban malamai yakan janyo wannan ba fa ina magana ne akan rudud ba raddi yana da kyau akwai raddi a musulunci idan mutum yayi abu ba daidai ba ana yin raddi ana yin raddi ai kace a yi raddi a bada dalilai kowa da irin usulubin da Allah ya bashi na yin raddi to amma akwai wasu abubuwan da bai kamata a yi su ba wannan musamman ga du'a nake nake wa magana yawanci du'a da nake faɗa shekarunsu su kasa da mu ne don na san duk masu yin irin wannan shekarunsu kasa da ni ne ba tare da mun ce wane wane shekarunsu kasa da mu ne saboda haka a karanci kawa'id a karanci manahijin da'awa a karanci asalibu da'awa duk akwai su malamai sun rubuta littattafai manzan Allah mutum ɗaya zai zo ya fuskanci mutumin nan da wata kalma idan wani ya zo daidai irin wannan mutumin aikin da mutumin nan ya zo da shi manzan Allah sai ya fuskance shi da kuma wani usulubi daban saboda yanayinsa wani ya zo ya ce menene mafi alheri a musulunci sai ya ce yi wa iyaye biyayya wani sai ya ce masa jihadi fi layi. wani sai ya ce ciyar da masakai kowa gwargwadonsa. saboda haka a ringa bi da hikima yana da kyau kwarai da gaske in ko ba haka ba ilimin zai zo ya ɓace ilmi zai bace sai ya zama ba a kwadaita da ɗalibai wurin bincike sai dai kawai a ringa yin kabbara kawai ɗalibi yana zuwa ne ya zauna ya ji caccaka kawai ya ji caccaka kuma duk wani abu wanda da iya bai kamata ya sa bakinsa bai kamata ya sa bakinsa ba yanzu idan mota ka ta samu matsala ba za ka kai ba za ka kai wa mai gyaran keke ba ba za ka kai mai gyaran keke ba idan kana son a ma tiyata ba za ka je wanda ya fara aikin nasu yau ka ce shi zai farke ka ba ba zai yi ba likitan da yake kula da problem na chest ba za ka ce ga matata za ta haihu shi zai karɓe ta ba akwai gani kowa da irin bangarensa saboda aka kai malami akwai inda aka haddade maka ba kowane abu za ka tsoma baki ba amma wasu za gani komai da ruwanka duk abin da zai faɗo na zamani sai sun sa baki kuma idan ka zama mai yawan magana za ka zama makaryaci sai ƙarshe kuma ka zo kana warware maganar ka ce mutane ai hakuri wannan abu da kaza na faɗa kaza ne kaza ne kaza ne to gaggawan shi yake janyo haka dan ba abin da zai amfani mutane ta bangaren ilimi sannan kuma babban matsala shine da'iya ya tsunduma kansa cikin siyasa cikin mulki ba babban illa irinta ba babban illa irinta farko lokacin da aka gina nan wajen imam ali islamic center lokacin su zarban Allah ji kanshi da rahama na jami'a ta musulunci ta madina sun zo sun fara yin daura a masalatin indimi sun zo ziyara nan ni ne na wuce gaba muka zo ziyara saboda ina aiki tare da su to ya zo aka shiga aka zauna aka gaggaisa dama buɗar baki sai ya ce babban tsoro da nake mutane suna da hangen nesa ya ce irin waɗannan wurare manya-manya kaɗan ne a ƙasa da ake samun irin wannan gini structure ga sinan. yawanci abin da muke tsoro kada ƙarshe a zo a tsunduma baki cikin siyasa ya zama cewa ana wasu abubuwa ba na addini ba abubuwa na mulki da na siyasa kar a tsunduma kai mun ga magana ce sun san me yake abubuwan da suke tafiya a duniya duk wani wanda yake son yayi amfani wa duk wani wanda yake so ya biya bukatarsa zai zo ya dogara ne da malami wanda yake da muryarsa tana tafiya nesa ya dogara da shi ya laɓe da shi ya sa masa wani ra'ayi don ya yaɗa shi a duniya ko saboda siyasa masalasa ta siyasa ko saboda wani abinsa na sha'anin kasuwanci ko na aiki da yawa mutane suna irin wannan to idan masu wazi ba su yi hankali ba ta wannan hanyar za a yaudare su kuma dama mai 'yan siyasa suke cewa ba aboki na dindindin a siyasa haka ne no permanent friend a siyasance domin shi yasa za ga dan siyasa yau yana wannan siyasa gobe sai ya koma can jibi ya koma can dole kai mai wazi kai amfani da hankalinka kala la kala rasulullah yadda za ka karantar da mutane idan dalili ya shigo ciki sai ka dauka ka sa kai bayani amma kada a yi tarkizi akan abubuwa na zamani idan aka yi wani abu na ɓata tarbiyya masu yin fina-finai sai a yi bayani a kai ana yin kaza ana yin kaza ma balu ƙaumin kamar yadda manzan Allah yake ma balu ƙaumin kada a ayyana ko da ka san mutumin ko da makocinka ne kada ka ce wane ka ambaci sunansa idan ka ambaci sunansa to wurin yaba masa akan alherinsa kada ka ce wane abin da yi wane abin da yi to ko kai ne bin bas nan gaba ba zai saurari karatunka ba ga mutumin da ya zo ya fi tsari a masallaci sabai suka so su yi ca a kansa manzan Allah ce ku kyale shi ku kyale shi ku bar shi ya gama fitsarinsa ashe yana sane duk abin da aka yi sai da ya gama fitsarinsa a tsanake sai manzan Allah ya kira shi ya ce ya kai balarabe masallaci ba a gina saboda wannan ba an gina ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza manzan Allah ya saki fuska da tausayi yayi masa bayani a arabi mazaunin ƙauye da ya tashi dama man sakanar ya ta jafa sai ce ya Allah ka yi mun rahama ni da manzan Allah kada ka sa kowa tare da mu ai su yake wa magana wannan ma ba su yi mai wani abu ba kun ga wannan yana daga cikin usulu manzan Allah yadda ya janyo shi Umar ya yanke hannun barawo lokacin da ake yaƙi kuma ya kai a yanke hannun mutumin nan tsoron kada ya je yayi iltihaki ga kafirai saboda haka musulmi duk yadda ya kai ga lalacewa musulmi ne a ringa bi a ringa bi hikima hikima ayi addu'a Allah shiryar da shi Allah baya Allah in kaga bawa Allah baya son sa ayyukansa na alheri na shari sun danne shari na alheri to wallahi barnarsa ta kai inda ta kai wanda baka taɓa tsammanin zai gyaru ba in ya koma ya zama mumini taqi sai ka yi mamaki shi yasa ka ringa tausayi waɗanda suka bar hanyar Allah ba cewa aka yi ka yi abota da su ka yi mu'amala da su aka yi tausayinsu ka ji tausayinsu ka ringa addu'a Allah shiryar da su nawa ne daga mawaka suke shiriwa nawa ne daga mashaya giya suna shiriwa na taba ganin wani bidiyo in ba indonesia ba thailand wani bawan Allah da'iya ne da rigarsa da hularsa yana yawo a titi yana zuwa irin wuraren da 'yan irin masu kada garaya wayanda suke decoration a jikinsu da allura suna ta shaye-shayensu suna ta huda bakunansu suke abin nan ya samu wata bayarwar Allah sanadiyarsa wannan bayarwar Allah ta shiryu abinda ta yi zane-zane na ta baya goguwa gashi nan ƙarshe ta zo ta sa hijabi a har sitil wayannan ƙarafunan nan da ake sawa yana nan a jikinta ta musulunta kuka take ta sanya hijabi tana murna tana farin ciki ga jitanta a je a gefe ta tuba bi yayi ya janyo ta da hankali amma kai da ganin ta zaka kace tsinan na eh, tsinan no kaza kaza to yoshi za ta shiryu wani bawan Allah ne yake ya ta'alla ala Allah yana rantsuwa da Allah cewa Allah ba zai shiryar da wani ba Allah ba zai shiryar da wani ba Allah ya fusata yace wai waye wanda yake dukan kirjin cewa ba zan gafartawa wani ma'ana ba zan gafartawa wani ba to shi wanda yake rantsuwa da ni na ɓata ayyukansa na alheri wancan kuma na yafe masa sai in ga abin da za a yi rasul ala aqib kenan hakika ba dole sai kai abota da mutumin banza ba kai nesa da shi kuma ka tsoratar da mutane kar su zo kusa da shi su nisanci irin aikinsa amma ta'ayini yana da hatsari in ba ya zama dole ba ta'ayini yana da hatsari a ce wani a ambaci sunansa maimakon janyo su jiki nesa za su yi ko sarakuna ne ko shugabanni ne ko masu wane ne duk lalacewa musulmi da amfaninsa duk lalacewarsa in ya ci namaka ba zai kare ka ba wallahi wannan magana ina yi ne musamman ga masu da'awa musamman irin ta social media hakika akwai shabab matasa masu yin dawa social media za ga a tsanake da nutsuwa ta nutsuwa ilmi kuma yana fitowa abinda suka sani suna gabatar da shi amma akwai kuma wanda suke ba haka bane sai a yi ƙoƙarin gyarawa gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne domin challenges da suke gaban mu wallahi ya fi mu tsaya mu bata lokacin mu akan wayannan abubuwa da kuma na siyasa a su yi yi siyasansu kamata ku nuna yi wallahi alaikum kamar yadda kuke ne Allah yake ba ku shugabanni idan kuka gyaru Allah zai ba ku na ƙwarai idan kuka lalace Allah ba zai ba ku na ƙwarai ba mu mu kira zuwa ga addini daga cikin namu ne ake samun shugabanni kamar yadda eh, Hassan al-Basri ya faɗa mutanen da suke zamanin sa saboda haka challenges na rafida shi'a suna nan cikinmu da masu cewa ba Allah da 'yan bid'a da masu ƙago shirka da sunan bid'a gaba ɗaya da masu sanya muta mata su yawo tsirara ba ma masu wanda ba su da addinin ba da sunan addinin za a ga mata sun sa gele sun bar ɗan a yi musafaha da su a wurin taron maulidi me kake tsammani idan tafiya ta yi tafiya idan ba ilimi ba a yaɗa ilimi saboda haka <clears throat> wallahi mu shiga taitayin mu akwai babban aiki a gaban challenges din da suke gaban mu yadda abubuwan da suke fuskantar musulunci wallahi duk wanda ya sa kansa sha'anin da'awa to ya shirya wallahi ka shirya akwai babban aiki dan kana cikin wa'azi kana ganin ka zama popular kana da mutane masu viewers da wane ne ka zama alaramma ka zama wane ne kawai wasu musamman idan suka san rauninka da kake ba fil ɗinka bane shiri za su yi musamman su fito su yi challenging ka da ilmi da ilmance kuma ko su tunkare ka ka kasa yadda za ka bada ansa saboda haka wallahi akwai babban aiki mu hana idanmu bacci mai ta bincike mu yi ta karatu kuma kudo kada mu raina abubuwan da malamai suke za ga manyan malamai za su fito su yi bayani cikin ruwan sanyi a tsanake da hikima a yi kaza amma wasu za su ce mu ba mu yadda ba malaman nan kaza kaza me yasa ba za a yi kaza ba fitinar da za ta taso gwamma hali da ake ciki Allah ya tsare mu Faiza iza ahadahum idan kuka tarar da ɗayansu bature ko nasara fi tarikin a hanya ruhu ku kai shi ya zama yana bukata ku jingina shi ila adu ya zuwa ga mafi matsin hanya me ake nufi a nan me ake nufi idan kuna tafiya kan hanya sai kafiri ya zo ko ahalukita suka zo suna wucewa kuma za ku wuce ku kai su ku matsa su zuwa ga bango mafi Ƙuncin waje mai ake nufi anan shi zai kauce kuna kuna tafiya kan titi yanzu misali ka fita daga imam malik kuna tafiya shi yana zuwa kai kana tafiya shi yana can gefen yamma dab da bangon nan kai kuma kana nan ko kana tsakiya sai ka bi shi ka je ka dangana shi ga bangon sai ka wuce idan kuna fuskantar juna to shi yadda ya ce idan kuka fuskanci juna kai kana zuwa shi yana tafiya akan hanya ɗaya kuke sai ka kai shi ga bango kenan za ka raka shi har ka kai shi ga bango to wannan hannun ya ce ruhu ila adiyakihi ku kai shi ya zama yana buƙatar mafi kuncin kai shi za ka yi ai ba cewa kai ka matsa shi ba yauwa na'am waje ne wanda mutum zai wuce mutane biyu su amma

kada ka ba shi hanya da mm. girma shi ma'ana ka mm. wuce sai ya wuce mm. ya ya cuta ransa ya kaskanta ga musulmi wannan dai ita ce magana dama eh. ba wata magana wannan ita ce ba wai ana nufin kawai zai shiga ganshi na karanta hadisan manzon Allah kai ga kafiri ce bari in je in dangana shi da bango ka za akwai masu mummunan fahimta akwai masu mummunan fahimta ina fata an gane ba amma idan hanyar da faɗi ka bar shi ya wuce ya yi tafiyarsa idan hanyar ba zai ɗauke ku ba kada ka ce bari ku ba su hanya ku zo ku wuce kai ka a ku ku wuce in yaso su su hakura su jira wannan din idan zai kawo illa to ka kai ka ba su waje su wuce in zai kawo illa ina fata an gane to rawahu muslim hadisi na 876 ana anas radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitabi ina ahlul kitabi suka yi muku sallama faqulu ku ce wa alaikum muttafaqun alaihi to anan malamai sun kama maganganu kada ku yi ahlul kitab sallama idan suka yi sallama ku ce wa alaikum shin ba za a fara yi musu sallama ba idan suka yi sallama me da me za a ansa idan muka zo duk za mu kawo maganganun malamai sati mai zuwa insha Allah saboda yawan maganar da muka yi na makaruna ya cinye mana lokaci amma akwai maganganun da malamai suka yi dama kuma zai amfane mu kwarai da gaske amma idan ka karanta hadisin har hadisan muka guce haka wallahi ba zai bada ma'ana ba za a je a fada kurakurai idan muka zo sati mai zuwa insha Allah za mu yi bayani akai muttafaqun alaihi sai ku ce wa alaikum hadisi na gaba wa an usama radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah marra ya wuce ala majlisin kusa da wata majalisa fihi a cikin majalisa na akhlaqun akwai gaure ya haɗi minan musulmina na muslimi war mushrikina da mushrikai abadatul authani masu bautan gumaka wal yahudi da kuma yahudawa kenan anan akhlatun minal muslimina na musulmi wal mushrikina da mushrikai abadatul authani masu bautan gumaka wal yahud wawul atfi na ina ne masu bautan gumaka da bautan yahudawa ko kuma ya zo ya wuce kusa da musulmi da mushirikai da kuma yahudawa yahudawan ya zo ya wuce minal musulmi na taron musulmi garwaye da mushirikai mushirikan kuma su ne masu bautan gumaka da kuma kashi uku kenan yawwa a gane haka ne barakallahu fi yau da kana ta cin lamba na'am ja'iza a ba irin wannan tambaya ai zamu zamu da ja'iza muna faɗa ai ba irin wannan tambaya mai bulutsi ne zamu da ja'iza ba muttafaqun alayhi babu istihbabi salami idza qama min al-majlis babi ne wanda ake son ai sallama idan mutum ya tashi daga majalisa wa faraka julasa'ahu idan ya rabu da abokan zamansa au jalisahu ko ya rabu da abokin zamansa hadisin da yake cikin nan ana bi hore radiyallahu anhu kala yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan taha ahadukum ila almajlisi dayan ku idan ya isa ga majalisa fali yusallim ya sallama fa iza arada an yaquma idan yana son ya tashi ya je ban daki ko ya je biya wata bukata fali yusallim anan ma yace assalamu alaikum kada kai kana majalisa kawai ka mike ka ce bari in je can in zo ko kuma ina zuwa a assalamu alaikum sannan ka ce ina zuwa falaysatil ula ai sallama ta farkon bata kasance bi ahab ita ce mafi cancanta min al-akhira fiye da na ƙarshen ba na ƙarshen ta fi ta ma cancanta rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan kun ga ya koya mana idan kuna zaune ka zo kamar yadda kai sallama idan zaka tashi ka fita zaka yi sallama idan ka zo kuma zaka yi sallama ƙarin lada ne ga kanka haka ne to minti nawa insha Allah minti biyar biyu babul istizani wa adabihi babi ne wanda yake magana akan neman izini da kuma ladubban sakanin lahu ta'ala ya yi lazina amanu ya koya duka imani la ta dukulu buyutan kada ku shiga gidaje gaira kun ba gidajen ku ba hatta ta sai kun yi sallama kun nemi izini wata tusallimu ala ahliya ku yi mutanen sallama haka Allah kuma ya ce wa iza balagal atfalu Min kuma huluma idan yara suka kai ga shekarun balaga azinu su nemi izini kamar sta'zana lazina min yin kamar wayanda suke gabanin su balagagu suke neman izini idan za su shiga wurarenku, dole ne idan za su je wurarenku, za shiga wurarenku su nemi izini saboda sun kai ga balaga shekaran balaga kuma ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa yaran da suka fi cin abubuwa masu daɗi sun fi balaga da wuri maza da mata sun fi balaga da wuri da ne ba a balaga da wuri da lokacin da ba a yawancin shinkafa ba a yawancin dankalin turawa amma yanzu ana cin abubuwa na zamani an fi balaga da wuri kuma mata dama sun fi balaga mace inda ta kai shekara tara idan jini ya kwararo mata idan aka bincika ba cuta ba ce to ta kai ga shekarun balaga daga shekara tara ya farawa amma yawanci yanzu daga shekara goma goma sha ɗaya sha biyu maza kuma irin sha bakwai sha takwas a sani na dai ban san yanzu ba na'am wasu sha biyar ɗaya eh, daga sha biyar ne kenan min qablihim bari mu karanta hadisi ɗaya wa nabi musa al-ashari radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istizanu neman izini na salatun so uku za a yi fa in uzina laka idan aka baka izini ka shiga wa illa farji ka koma ka koma a wani lafazi na bukhari idza sta'zana ahadukum thalasan idan ɗayan ku ya nemi izini so uku falam yuzan lahu je. ba a bashi izini ba to ya koma a wani lafazi na abu dawuda kuma yasta'zinu ahadukum thalasan ɗayan ku zai nemi izini so uku fa in uzina lahu wa illa je. in ba bashi izini ba ya koma a lafazi na imam ahmad man ista'zana salasan falam yuzan lahu je. lafazin imam malik al’istizanu zanu neman izini so uku ake yi fa in uzina laka fadukul wa illa farje. idan aka baka izini ka shiga idan ba baka izini ba ka koma wala ziru ala thalasin kar yi kari a kan uku kun ga amfanin maganar da ke bar a muku kenan sai aka kawo lafuzza guda wajen nan na imam malik na wane ne na wane ne gaba daya dan kada ka idan ka ji wani ya karanta hadisin da lafazi ba al-istizanu salasun fa in uzina laka wa illa farji sai ya karanta irin lafazi na Imam Malik ko lafazi na Bukhari wata ce kace yayi kuskure shi yasa ake kawo wayannan abubuwa a tattara su kun ga amfanin abin da nake faɗa mu nake faɗa mana kwanakin baya ke da. wani lokacin fa exam za a yi wallahi exam na hadisin Buhari ina faɗa muku ne don kwadaitarwa za a yi tsawon karatun wata shida don a jami'a ta musulunci a shekara so biyu ake jarrabawa semester kuke cewa ko shekara so biyu a wata shida kuma za a shiga aji da safi karfe bakwai ko bakwai da rabi sai an kada an yi break za ku fito idan kuka yi rabin awa kuka yi break kuma za ku koma da azar kamar secondary school jami'a haka za ku tashi kuma kowa da namban a kujera kuma ana ɗaukan suna akwai discipline ba irin namu na nan ba to za ga za a karanta hadisi na tsawon wata shida kuma a fatul bari za ku yi karatun ba ma matani ba idan musulmi a na sharhun nawawi idan na ne na ibnu aqil littafin ne za ka je da shi idan ba ka da littafin malamin idan ya zo, zai ce ka fita ina littafin ka lokacin da muke haka ne Hana hanawa sai dai yi daga ba ko ka yi tarkisinka. don duk za a ba ku littattafan za a ga za ku yi karatun wata shida na hadisi ka ringa haddace hadisai ka rike wannan wallahi malami zai zo akan abin nan da na faɗa kawai kawai akansa zai ma jarrabawa ya ce lafuza nawa ne kuma ka ambaci ma'abota lafuzan nan wani lokacin akan wasali akan wasali kawai za a yi ma jarrabawa kai kaje ka yi ta shan wahala ka gama haddace abubuwa amma sai a zo a yi ma tambaya akan wani abu kaɗai shikenan domin a nuna ma cewa <clears throat> wannan shine ilimi wasu abubuwa boyayyu ne za a yi ma tambaya akai domin ba abin da karatu ya bari komai akwai shi Allah ya samu dace haka wa an sa'al bin sa'ad radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-istizanu abin da yasa aka sanya mutane aka ce dole ku nemi izini wurin shiga gidan mutane min ajalil basari saboda gudun ido kada ya kalli abin da yake gidan mutane ke sa idan ka zo zaka yi sallama gidan mutane da yake da gidajen su ba labule idan aka zo manzon Allah yadda yake baya fuskantar kofar ya tsaya sai ya dan sa gefarsa na dama ko gefarsa na hagu sai ya sallama to ko yanzu ne idan ma a rufe ne saboda yanayi baka san wanda zai fito bude kofa ko bayi da fasali ko mace ce ko yarinya ce za ta fito ba dan kwali ko wani abu nan sai ka dan yi gefe haka ka tsaya kai sallama ko ka kunkusa kofan amma da fasali idan suna kusa idan suna nesa ga yadda zaka kunkusa kofan duk musulunci ya koya mana wayannan ladubba ba abin da addinin musulunci ya bari idan ka ga mutum musulmi ne kuma yana abubuwa ba fasali wurin ci da sha zama a majalisa kwanciya da sallama da wani yana ba fasali to ka tabbata kawai baya karatu ne ko kuma ba sauraron malamai ba sauraron malamai amma yanzu mu a wannan zamanin hatta kullabul ilm wanda suke neman ilimi za ga ba su ladabtu da ladabi na ilimin ba yanayin zaman su na mutanen da da na yanzu da ne a gaban malamai da yadda suke kallon malamai da yadda suke fuskantar su da yadda suke duk daban ne ya bambanta saboda kowa shi malami ne kuma duk wani mai karantarwa yana gaggawa a ce ya karantar da manya-manyan littattafai na karantar da musulun na karantar da buhari na karantar da wane ba ruwansa da yanayin da ɗaliban suke tarbiyyantar da ɗaliban yana da muhimmanci don so muke a ce kawai wane yana karantar da kaza wane yana karantar da kaza yau kana karantar da ɗalibai ka da mutum dubu ne tafiya ta yi tafiya sai aka zo aka zama kamar arba'in talatin karka nuna ɓacin rai la'alla su ne ɗaliban ilimi na gaske ya ƙara ma ƙarfi a madina nan za a ga majalisar shinkaiti kai ka ce masalatin madina kamar zai fashe idan ka je majalisar fulata babban kai ka ce majalisar za ta fashe idan ka je majalisar abubakar aljazair kamar ta fashe in ka zo majalisar fulata karami ba za ka wuce ka tarar da ɗalibai kamar biyar shida ba in sun yi yawa goma in sun yi yawa goma kuma da ƙarfinsu suke karantarwa kuma daɗi suke ji ikhlasi ‘yan kaɗan da za su amfana da ilmin sun fi da yawa wadda ba za su amfani ilmin ba saboda haka akwai abubuwa na yin bayani akan irin wayan abubuwa sai a kula Allah ya samu dace Allah ya ganar da mu amma dai mu duk uba wurin bincike da karatu da kuma zama a gaban malamai wallahi akwai challenges da yawa a gaban mu wanda suke fuskantar musulmi da musulunci Allah ya tsare mu صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته